كان الوفاء وعلى قدر أهله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون تكمل النفس البشرية بعبوديتها لله وحسن معاملتها وحسن معاملتها مع الخلق فشرع الله لعباده الأخذ بمعاملتها المجتمع واستقامة الحياة ومن الأخلاق الكريمة وصفات النفوس الشريفة وهو الاعتراف بالفضل ورد الجميل لمن أفدى إليك معروفا أو مد إليك يدا وأعظم أحد وأعظم أحد أيها الإخوة وأعظم أحد يجب الوفاء به الوفاء مع الله بأن تعبده وحده لا تشرك به شيئا كما قال سبحانه وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وأوفى الخلق بهذا الأحد الرسل قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي وفى جميع ما شرع له فعمل صلوات الله عليه ومن الوفاء العديم الوفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع هديه واقتفاء اثره قال سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الوفاء ايها الاخوه الوفاء من شيم الرجال ويدل على سمو النفس وحسن الخلق وعوف الناس رسل الله موسى عرف حق أخيه هارون عليه السلام فسأل ربه أن يجعله شريكا معه في الرسالة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي اشدد به عسري واشرك في أمري ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع من نصره لإبلاغ رسالة ربه منع المطعم بن عدي للمشركين أن يعظوا رسول الله صلى الله لو كان المتعب لو كان المتعب بن علي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له رواه البخاري وكان صلى الله عليه وسلم وافيا مع صحابته أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة نصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه وكان أكثر الصحابة صحبة له فقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي متفق عليه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الحديبية إلى قريش في مكة فتأخر رجوعه إليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته بالبيعة فبايع الناس ثم قال وفاء لحق عثمان بما قام به بما قام به من خدمة الإسلام إن عثمان في عادة الله وعادة رسوله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثمان قال انس فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم رواه الترمذي وصلى على شهداء اهد بعد ثمان سنين من استشهادهم كالمودع لهم متفق عليه وصلى على جارية سوداء كانت تقوم المسجد ولما ناصر الأنصار المهاجرين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولزراريهم فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رواه مسلم ولم يصد أحد من السحابة ولم يصل أحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم معروفا إلا ويكافئه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله به يوم القيامة رواه الترمذي وأمر به ذي الوعد وأمر بهز الوعد لسهابته وأمر بهز الود لسهابته كلهم بعد مماته فقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل عهد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رواه مسلم ووافاه ووفاؤه أيها الإخوة ووفاؤه امتد إلى أمته وذلك في موقف العظيم وذلك في الموقف العظيم فقال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبعت بدعوتي وإن اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم وعلى هذا أيها الإخوة وعلى هذا الخلق العظيم من الوفاء صار الصحابة رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قبض قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للصحابة من كان له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين فليأتنا قال جاء فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاء مال البحرين فأتيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجع مال البحرين حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهثاني أبو بكر من مال البحرين لما جاء حثية فاردتها هذا هي خمسمائة فقال لي خذ مثليها متفق عليه وأنفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش عصامة بن زيد على شدة حاجته للجيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنأه إلا سنعته والصحابة رضي الله عنهم حفظوا لأبي بكر مكانته وسبقته للإسلام فاتفقوا فاتفقوا على بيعته خليفة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أدرك منزلة عمر التي أنزله التي أنزله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فاهن أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة من بعده لعمر والوفاء أيها الإخوة والوفاء يعظم والوفاء يعظم مع الوالدين فقد تعبا لراحتك وسهرا لنومك وكدع الوالد لعيشك وحملتك أمك قرحا وودعتك قرحا وأول واجب فرضه الله من حقوق الخلق بعد حق الخالق البر بالوالدين قال عز من قائل عليما قدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفاء ومن الوفاء أيها الإخوة ومن الوفاء لهما الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وطاعتهما في غير معصية وفعل الجميل معهما وإرقان السرور على نفوسهما ومن البر أيها الإخوة ومن البر بهما أن يريا أن يريا ثمرة جهدهما على أولادهما بسلوكهم طريق الاستقامة والصلاة ومن الوفاء لهما إكرام صديقهما بعد موتهما مر أعرابي مر أعرابي مر أعرابي على ابن عمر رضي الله عنهما فقال له ابن عمر ألست ابن فلان ألست ابن فلان ابن فلان قال بلى فأتاه فأتاه ابن عمر دابة كان يركبها وقال الله إمامته وقال اسجد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك آتيت هذا الأعرابي دابة كنت تروه عليها أي تأخذ عليها راحتك وعمامة كنت تشد بها رأسك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من عبر البر صلة الرجل أحلى صلة, صلة الرجل أحلى ود أبيه بعد, بعد أن يولي بعد أن يولي أن يموت وإن كان أباه كان وإن أباه كان وإن أباه كان صديقا وإن أباه كان صديقا لعمر مسلم ومن الوفاء أيها الإخوة الوفاء بين الزوجين فقد جمعهما عقد عظيم فقال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا خديجة خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وحفظت عهده ورزق منها الولد وأول من صدقه وآمن به من النساء وهي سبب ثباته وهي سبب ثبات فؤاده عند نزول الوحي وقوة عزيمته وكانت خير زوجة لزوجها في حياتها قال ابن حجر رحمه الله تعالى كانت عريسة على رداه بكل ممكن ولم يصدر منها ما يوقده قد فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاءها بوفاء أعدم منه فكان في إحسانها يشكرها وظل بعد موتها يكثر ذكرها ويقول عنها إني رزقت حبها رواه مسلم وربما ذبح الشاة ثم يقتئها الملائكة خديجة ويقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد رواه البخاري قال النووي رحمه الله تعالى وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد وفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب من الوفاء من الوفاء ومن الوفاء ومن الوفاء أيها الإخوة محبة العلماء وتوقيرهم واعتلالهم إذ هم حملة الدين وورثة المرسلين قال الطهاوي رحمه الله تعالى وعلماء السلف وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما بنت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له وللساهب أيها الإخوة وللساهب وفاء يتحقق بشكر أفعاله وحفظ سره ووده والثناء الحسن عليه ومنع وصول العدى إليه وبذل الندى له ولأولاده ومن صنع إليك معروفا فكافئه عليه فإن لم تجد ما تكافئه فادعو له فإنه من الوفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من العدي والذكر الحكيم أقول هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مغفرته ورضوانه صلى الله عليه وعلى وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار يهوى الأمر من زق الله صلى الله عليه وآله وسلم كتبر متاشا في شكا الكوري يا أبو الأمر من زق الله صلى الله عليه وآله وسلم ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin jin tsoronsa ku yi riko da igiya ta musulunci igiyar da ba ta zinkewa tabbatacciya har gidan aljanna ya ku dan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rai ta dan adam kowane mutum dan adam yana samun kamala yana samun martaba yana samun daraja da ɗaukaka da alfarma wajen Allah maɗaukakin sarki da kasancewarsa cikakken bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kyautata ma'amalarsa tsakaninsa da bayan Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa bayinsa riko da al'amura maɗaukaka ya hana su da yi aiwatar da abubuwa wanda suke makaskanta wanda za su ja musu kaskanci da zubar da mutunci yana daga cikin al'amura maɗaukaka cika alkawari wanda shi ne tushe na ginuwar kowace irin al'umma na kyautata kowace irin rayuwa na kyawawan halaye masu karamci da kuma sifofi ne maɗaukaka masu daraja da kuma itirafi ne da yadda gabawa da mayadda wato kya abin da aka yi masa na alfarma ko na falala ko na kyautayi ga wanda ya kyautata masa a wannan rayuwa ta wato duniya sannan wato yana daga cikin wato girmama wato alkawari na farko girmama alkawari tsakanin bawa da mahaliccinsa subhanahu wata'ala alkawarin da ya yi tun yana cikin tsatsan mahaifinsa adamu alaihi salam tun yana cikin halittar bayan zarra تنكا في نتاك قصر دنيا عمثين سنعى للتاتك الكيانة الأنم يهو ألا القواري زيك نيتاش نبوتا يتك ونا القواري كمن يندى الله سبحانه وتعالى يني ميشن ونا يتي وعوفوا بأحدي أوفي بأحدكم ألا يتيك تكا القوارينا فك نيتاني نبوتا انتكا القوارون كنباكو الجنة لكذا الرحمة yana daga cikin mafiya wanda suka fi kowa cika alkawari su ne manzannin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi yabi manzansa baban annabawa annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wa Ibrahim alladhi waffa النبي إبراهيم ولي تكع الأورا إمام ابن كثير رحمه الله تعالى أفسر وانا آية سيتي ولي تكع دكا قبل الله يشرع تامسا يي أيكي دسوسي لا الله ستبتع قريش يرى لك تكن تكع الأوري تكع الأوري كما الله صلى الله عليه وسلم دائما سداء دبيايا دبن تفرك شليسا دبن سانسا سودا كفا da koyi da shi zahiri da baɗini ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace abinda manzo ya zo muku da shi ku karba abinda ya hana ku ku hanu malamai suka ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu امر يقتضي الوجوب وما نهاكم عنه فانتهوا ايضا امر يقتضي الوجوب suka ce abinda uban manzon Allah ya ce abinda manzo ya ba ku ya zo muku da shi ku karba umarni ne na wajibi na dole na tilas ga kowane mumini musulmin kirki haka abinda manzo ya hana ku hannu umarni ne na wajibi na tilas na dole ga kowane muminin kirki cika alkawari yana daga cikin kyawawan sifofi na wato mazaje magabata yana nuna girmama da ɗaukaka da sifa صفة تمرتبة تكاوى وتكاوى واتو حالاي جمع بوتا تكا القوري ودن سكف كوى تكا القوري سوني من زن الله موسى عليه السلام يا سنجر من درجة على القوري دعاق اللقوان سهارون عليه السلام لوكة اند الله يتوروش أمسعي منزو ضواق فرعون لعن كنز جنسة سورة يا أمر إسرائيل النبي موسى بيقشبة سيد يروكي واتو يروكي أبنجي سبحانه وتعالى تكون من منزن تيريباشي يا إشيارين يا شركة dan uwansa sa haruna alaihi salam a ciki ya ce waj'alni waziran min ahli haruna akhishdud bihi azri wa ashriku fi amri ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala كسيان وزيري ماتي مكي متيمكي دغتك أهلينا دغ أموانا دغ دنجينا كسيان هارون أموانا يا زمن تو هنا الففا بايانا ينا بويا بايانا دتيما كامو كسنن كشركان تاشي كساشي تكون من اللمري دكباري نمزنتا haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai cikakken alkawari ga duk wanda ya taimake shi ya agaza masa wajen isar da manzancin ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ko da mutumin ba musulmi bane kuma bai musulunta ba مطعم ابن العدي لوكت من زقل صلى الله عليه وسلم هي في طائفة هي وصفارك ندعوا يدعوا أفركم واتو دعوا من زقل وجنقل مكة باين يا داود قرين مشركان مكة سكهانكي سكتي بازي شبوبا متعام ابن العدي ينوكي واتو مكامنسا ينوكي تقوبا سنعان سيسا سكبا يجي يسا ممنزا الله صلى الله عليه وسلم يجي كبيو بايانا كتو كشبوغا مكة كتفكرا كدوان مكة ni zan tare shi ni wato zan kara da shi a manadinka don haka mut'am yana wato mushriki bai musulunta ba ya bayo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kariya duk wanda ya ga manzan Allah ya shigo tare da jagorancin mut'am bin adi da kuma 'ya'yansa sai kowa ya ce mun ba da kariya ga wanda mut'am ka ba shi kariya wannan shine ɗabi'a ta larabawa gabanin hijira amma wannan wannan abu da mut'amu ibn al-adi yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya cika masa ya tsare masa wannan alƙawari da wannan ihsani lanan da aka je yakin badar aka kama wajen mutum saba'in daga cikin mushrikan maka a matsayin ribatattun yaki ana tattaunawa wasu ce a kashe su mushrikai ne sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sun kama sa yaƙi har gida wasu ce a bayar da su fansa a fanshe su da kudi banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mut abu bin adi yana raye a duniya yazo ya sa baki yayi magana dangane da waɗannan wulakantattun mutane ya ce in kyale su ya ce wallahi sai na kyale su saboda shi kun ga cika alƙawari irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai irin cika wannan alƙawari كسحبان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أي سحبان مازن الله صلى الله عليه وسلم وأن قوة متنشي با النبي بني قومانزو سيدنا أبو بكر يا فيشي يا تيمك زال الله صلى الله عليه وسلم دلوكي يسر رأي وسر جننسا كما شيني مفيا kowane sahabi kusaci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake faɗin irin wannan cika alkawari gare shi yake cewa lau kuntum muttakhizan متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي يتي دا بدا دي معنا مسوي نمسمى شيني بدا دي وانا حتى تكمل منزل الله منزوق دابيني الله يلقى أمسعين واتو بدا دي سوني النبي إبراهيم دا منزل الله صلى الله عليه وسلم إتا وتصفاتي وتصوياتي وتدرجاتي تمسمى wanda ba wanda ya same ta sai manzanni bi daga Allah kuma bayan su ba wanda zai same ta shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da akwai damar rikon badaɗai cikin al'ummata da na riƙe abubakar a matsayin badaɗai sai dai ba wannan dama dan uwana ne sahibina ne manzan Allah yana jinjina wannan wafa'i da abuta da kuma cika alƙawari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka tafi umarar hudaybiya wanda mushrikai suka ce manzon Allah ba zai shiga maka ba a shekara ta shida da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sai dai a zo a rubuta yarjejeniya manzon Allah ya koma bayan shekara ɗaya ya dawo su ba shi garin maka kwana uku ya zo ya yi umara a wannan rana ta hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyiduna Usman zuwa garin Makka da isar da saƙon manzon Allah ya gaya musu cewa ba abin da aka gaya musu na jita-jita cewa manzan Allah ya zo zai ci su da yaƙi ba haka ba ne manzan Allah ya zo umara yana daga cikin abin da za su tabbatar su zo su ga yanayin wannan zuwa na manzan Allah da wannan sahabbai nasa su dubu ɗaya da ɗari hudu ko da ɗari biyar za su ga yanayi ne ba na mayaƙa ba yanayi ne na alhazai ɗan umara da haka lokacin da sayyiduna usman yana cikin maka labari ya zo wanda ba na gaskiya ba aka ce an kashe sayyiduna umar a sayyiduna usman a garin makka manzon allah yace sahabbai su wa su yi mubaya'a su yi cabba da shi ba wanda zai koma in har ya tabbata an kashe usman sai an karbo haddinsa da jininsa suka zo suka yi mubaya'a da caffa lokacin sayyiduna usman yana makka bai dawo ba سيدنا منزل الله صلى الله عليه وسلم يدوك عن نوسى ديا يدونا أكن ديا ya ce a madadin can wanda sahabbai suka yi da shi suka haɗa hannayensu da nasa ya haɗa hannunsa ɗaya da ɗaya a madadin can da sayyiduna usman wanda baya nan shi yasa sayyiduna anas bin malik radiyallahu anhu yake cewa hannun manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ya usman cappa da shi a madadin usman da baya nan ya fi dukkan hannayensu gabaki ɗaya haka sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam wasallam saboda cika irin wannan alkawari bayan shekara takwas da yakin uhudu kusa da zai koma ga allah subhanahu wata'ala ya tashi ya je makabartar uhudu ya yi salla sallah ta ainihin mamata wadda za ta zama ban kwana ga waɗannan shahidai na uhudu wanda suke sahabbansa ne wanda suka bashi goyon baya da nasara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'ansaru mutanen Madina kyakkyawar addu'a lokacin da suka goyi bayan muhajirai suka anshe su suka rungume su suka ce dukkan wani abin da suka mallaka suzo su raba kai da kai da su manzon Allah yayi musu addu'a yayi wa wa su addu'a ya yi wa su addu'a yace Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'i al ansar wa li abna'i abna'i al ansar rawahu muslim haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan addu'a haka babu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa wa manzon Allah wani ma'rufi ko alkhairi face sai manzon Allah ya saka masa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani wanda ya mana wani taimako ko agaji ko falala in ji manzon Allah ya ce face sai mun saka masa kan banda mutum daya ya ce shi ne abubakar ne siddiq ya ce yana da ni'ima da baiwa da falala da ya mana wanda babu wanda isa ya saka masa sai Allah ranar tashin alkiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alƙawari da kiyaye mutuncin wato sahabbansa ko da baya duniya ko da baya taka doron ƙasa ya gargadi duniya gabaki ɗaya ya ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ahir kada ku kusa kada ku zaki sahabbaina kada ku ɓaci sahabbaina kada ku wulaƙanta sahabbaina kada ku ci mutuncin sahabbaina manzon Allah ce na rantse da wanda raina yake hannunsa da mutum zai tara dukiya gwargwadon yawan uhudu gwargwadon girman dutsen uhudu girman dutsen uhudu dutsen uhudu wato dutse ne mai girma wanda idan ka ce daga farkonsa za ka tafi zuwa ƙarshensa sai ka ci kilo goma goma sha biyar sannan ka kare shi kaga ba karamin dutse ba ne irin da na kogoron dutse ya ce da za ka tara dukiya ko abinciyarwa ko abinci ko dukiya ko gwalagwale ko zinari tudun tudun uhudu ka ciyar da shi fi sabilillahi baka kai martaba ko falala ta gwargwadon sahabina wanda ya ciyar da kwano ɗaya ko rabin kwano ba wannan falala ne da daraja da martaba wanda manzon Allah Allah ya faɗa na sahabban wannan manzo nasa sallallahu alaihi sallam wanda Allah ya fifita wanda manzon Allah ya cika musu alƙawari ya ambaci martabarsu ya nuna cewa a kare mutuncinsu wanda musulmi mumini na kirki sai dai ya ambace su da kyakkyawan ambato da neman rahama da gafara gare su kamar yadda Allah ya nema a yi haka ainihin cika wannan alkawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan wafa'i manzon Allah bai tsaya ba sai da yayi shiga wannan al'umma tasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ce kowane annabi Allah ya bashi wata addu'a ne kamar yankan wuka ya yi ta nan take Allah ya ansa ya ce kowane annabi ya gaggauta yin irin wannan addu'a tasa a doran duniya da lokacin da al'amura suka tude masa kamar yadda annabi ruhu alaihi salam ya roƙi Allah ya halakar da kafiran al'ummarsa kamar yadda sauran annabawa irin su annabi Musa suka roƙi Allah irin wannan addu'ar Allah ya halakar da Fir'aun manzon Allah ya ce ni irin wannan tawa addu'a ru'a mai ci nan take mai kaman yanka ru'a na sa ta amana na sa ta a jaka na taskace ta na ajiye ta na mayar da ita ta zama ceto ga al'umma ta tashin alkiyama wannan ceto zai riski duk wanda ya mutu cikin al'umma baya shirka da Allah komai ka ji ka sani ka nisanci shirka da Allah subhanahu wa ta'ala dan ka rabauta da wannan addu'a ta manzon Allah domin ka samu ceton ranar tashin alkiyama ka guji shirka ka guji saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kada ka yi wannan babbar asara ranar da in an yi asara an yi kenan ta har abada yana daga cikin cika wato alkawari mai girma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka ci gaba da yi bayan wato manzan Allah ya bar duniya sai nuna abubakar siddiq ya yi sanarwa ya ce duk wanda yake da wani alkawari da manzan Allah ya yi na bashi wani abu ko taimaka masa wani abu ko bashi da yake bin manzon Allah sai runa abubakar ya ce ya zo mu bashi in alkawari ne ya zo mu cika in bashi ne ya zo mu biya shi in menene da manzon Allah na alkawari ya zo ya gaya mana ya watar masa jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ya ce sai na je wajen sayyiduna abubakar ya ce wata rana muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da dukiyar kasar bahrain ta ta zo wacce muke jira an tura a kawo bata zo ba musai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mun baka wannan dukiya da mun jinka mun baka mun jinka mun baka mun jinka mun baka wannan dukiya bata zo ba manzan Allah ya koma ga Allah lokacin da Jabiru ya ji wancan ya kuwa da sanarwa ta sayyiduna Abubakar ya gaya wa sayyiduna Abubakar da aka wannan dukiya sayyiduna Abubakar ya jinka ya kwasa ya يتكهنو يبيوا واتوس جابر بن عبد الله جابر يتي نكرغا سينا غدو نليبير سيدنا ابو بكر يتي قال دبو نليبير بير سو بيو وان انت زما تبكو تارد ابن دمك باكا هكا سيدنا ابو بكر يتي غبد زرتد دكا ولي القوري من زن الله صلى الله عليه وسلم اي على يوسا باي من زن الله يا كوما غ الله هكا سيدنا ابو بكر يتي غبد تشك ايرون وان النورة وأنا قرنت اللوكة تيزيسا مزيا أنا وأنا سنة دمدن يوا أشي تكا القواري دكيا القواري دزرع القواري دبيعاني حالا يني صفاتي تمنزق الله صلى الله عليه وسلم صفاتي تسحب منزق الله صلى الله عليه وسلم صفاتي تدقى باين الله نقري وأنا ساقا وأنا ينادك تكن ساقا وعلا دمنزنسا وأنا شيكا وينزو duniya ta shiga cikin halin kakanika yi shugabanni suka zama azzalimai suka zama alkawarin da suka yi wa wato mabiyansu ko talakawansu idan sun dafa karagar mulki ko ta iko ba sa cikawa ba sa waiwayowa ba sa kallon wannan alkawari su cika shi sai dai su cika aljihunsu da dukiyar jama'a wanda wannan ya kawo aka shiga cikin hali da rayuwa da kakanika yi babu tausayawa daga shi shugabanni zuwa ga al'ummar da suke shugabanci ba sa tausaya musu ba sa kallon alkawarin da suka yi da su ba sa kallon haƙƙin ƙasa ba sa kallon haƙƙin da allah ya danga musu na wannan al'umma tasu wanda ya kawo al'umma ta shiga cikin halin kakanikayi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci a wannan rayuwa ya iya mana da dukkan abin da ya fi ƙarfinmu ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha jiha tamu da ƙasa baki daya ma'abuta haja da bukatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa hajarsa da bukatarsa ta alkhairi marasa lafiya allah ibasu lafiya matattu da suka gabata muna miƙa addu'a ta musamman ga 'yar uwar ɗan uwa da muke tare da shi anan alhaji khalil mai darduma wanda allah ya mata cikawa muna da kuma ainihin mahaifin wani ɗan uwa shi ma muna tare da shi anan malam sawi shi ma mahaifinsa ya rasu da kuma wani ɗan uwa matashi da muke karatu da shi a wannan makaranta malam ahmad shi ma ne rashin mahaifiyarsa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu gaba ɗaya ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu tare da namu da sauran al'ummar musulmi gabaki daya ya zama aljanna ta zama to gare su da mu gabaki daya ibadallah هذا وسلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد أمركم بذلك رب العزة سبحانه وتعالى في محكم التنزيل فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأخبروا عليه من الصلاة يعظم لكم ربكم بها أجرا فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين الذين قروا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الأمة السبتين وعن سائر الصحابة أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واغرب الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وانتم الصحة وانتم الصحة والسلامة والعافية والهداية والتوفيق والسداد لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اما لدينا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة عامة يا رب العالمين برحمتك يا الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا ولا تنقلوا الأيمان بعد تفكيرها وجعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله